wato mazaunin gida ya koyi bihi da matayi wa kullum ala sunnati to kowanne daga cikinsu yana akan sunnarsa mazaunin gida ya yi koyi da matayi to wa kullum ala sunnati in matayi ya yi raka a ta biyu sallama mazaunin gida ta ya cika ya sallama ya ko a zuwa harka ce mun gane shi ko wa kuriha amma da kuma an ki jumla ta guda wannan ikin dawo da muke bil musafir ba ko kuriha ko an ayi maka eh ban ji ba ka aksihi kamar sun koye na yi wato koyin matahi da mukini to amma nan shi wata akada hancin ya haifa wuri to in ya riga ya bi shi ya yi koyi da shi ya wata bi abu ya bi shi to in ya bi shi an kai an a ƙare ne shi ma jimla ta guda bai mai suwa iyaka ya ba sunna ta yi amma bai mai da sallah aha ai ya san musulmi na kuma shi wancan shi kuwa mata gina kowa ya bi su ai niyya ta saba sai sallah ta tafiya ta mun gane karatun Eh. cikin sallar iya ne ta وإن أتم مساهر النوى إتماما أعارب وقت وإن idan mace ya cika sallah ta yi yammashi ta ruba'iya alhali ya yi niyya lokacin da ya harma itimami ya cika ta da gangan ko da jahilci ko da tawili malla ya ce a'a da ya mai da sallan na lokaci ko sauran lokaci na nuri mun gane wannan ko a wasu ba mu sai mai shi ta baka suriya domin mura'atin fi. don ba a san mutum ya gwamce ma hanyar da yake musulmi wa in sahawan muna tare da kuwa in ko ya zai ya yi niyyar cikawa amma bisa ga rabkan ruwa ya manci shi mata hina sajada to malla yake sai shi sajada bayan an sallama sai shi sajada saboda ya rabkana wal asaf amma kauli ingatacce i'adatuhu mai da sallah na ya kwazo lokaci shi dai mallan ce mihi kamun mamu na shi ma mai suwa zuwa katin ya tashi wal arjau amma kauli raji gun malan dan yunusu can da an kace biwa katin adda duriyu lokacin da duri aka bi in tabi a hukuku in ya bi shi wurin cikawa imamu wa illa in ko ya zan bai bi shi ba wato kenan ya yi harma da raka abina da son limami ne ya yi harma da su sai bayyana limami ne ya ne cikawa sai shi ku sai zama ne da gangan ko da jari shi muna tare kuwa ba da lati sallah ta ɓaci imamu ina misalin inda sallah ta ɓaci ka an ƙasara amdan awo kamar inda shi musafirin nan ya kasa sallah ce da gangan ko da jahilci bayan ya yi ne cikawa ya yi ne cika sai mashi ta kasar kuma to sallah ta ɓaci bayan haka nan wasahi amma wanda ya rabkana bisa ga cewa kasar zashi da niyyar cikawa to shi kanka a haka sahawi hukunci ne kamar hukuncin rabkan wana wanda ya salla ya ƙara raka a biyu nisa ka salla taimi shi kai salla ya ƙara raka a biyu sahawar mi shi kai madalla wasu sahi ka a kanu sahawi ba sai ya tsaya wani gida biyu na yi ne cikawa eh ya yi niyya to sai cika ko ku ya yi abin nan cika sallah bisa ga ya san shi mukassiri na to da ramkarwa ya wannan sai ƙara to shi na ce wa sahi ka ka da sai a koma can ba da sahu waka ana atamma awo haka nan kamar inda ya cika shi abin nan musafiri na ya sallah ruba'iya ya raka a hudu wa mu shi ko mamu ne bi shi cikin cikawa ba da ne ce kasarin baya ne kasau kuma ta kaka amda muna tare da kuwa mm. da gangan to tun da haka nan na badalat mm, sallah ta baci wa sahawan aw jahalan fa fil waqti in ko sahawan na ko ko jahalan na ya mai da sallah ko sauran lokaci to amma wasabba ba mamu muhu mamuna ya ce mai subhana lillahi wala ya taɓa kada shi shi ya ce mai subhana lillahi shi zama ne muna tare wa sallama al-musahir bi salami to in shi ne ma mai ya doge shi dai an ce subhana lillahi dawowa ya ce sai da ya kawo ya gama ya gama to sai musafir sallama da sallama a ce yana nan zaune bai bishi shi ba in in musahir ya sallama da sallama a ce wa da hu? A ashe akwai mukimai sun bi shi wanda ka san mu bayani can wajen abin ga matahina ya taho sun wara sallah da mukassarai yan uwa nai kuma mazauna gida sun bi shi ya so marmakon ya raka abi ya zauna sallama sai miƙe an ka taimai su bayan Allah ya ki dawowa to yan uwa ne musafirai kuwa shi zama ne mukimai wanda suka bi su ma kuwa shi zama ne ya ce ya ƙara duk da gwargwamar da suka yi ya kawo raka wuyu ya ce assalamu alaikum shi ta ta sallah ta tashi aiki waɗanda abokan sallah ta su sai kowa sallama ya ce gwani zaina waɗanda mukiman su kowa ya cika eh? an halarta an halarta ba ta ba ta kwaya ƙwarai ku watan magairuhu ba da hu a fazazan kasu sa wani liman don ba a sallah da liman don ko istilahi da an ka sa aiwa cibi na ko ko liman na to amma in suka sawar in suka sawar liman liman na da tushe saboda haka galusta ba ci in suka haka a fazazan za su kawa nan na malamai ka ilgazi ai inana limami ya sa matsala ba a sa wani in an ka sawar sallah ta bace. sunanna wa ada faqad waqatin ha shin halilu liman ya mai suwa kawai banda mamu sai an ka samu gwagwamci ga sallar ga amma bai wakacin akwai sauran lokaci da duri iyaka wannan kenan wa in zannahum sabaran fa zahara kilahu a ada abadan hmm. wato kenan mai sallah tare da mutane sun suka shiga sallah tare da su suna son su mata fana ana na ana yi ana na ana yi an kai raka abin ka gama maimakon a zora sai a sallah ba sun a miƙe zai ba za har kilahu su ba ne bayan ashe muke na to a ada wannan da biyu su ya mai da sallah sai abadan har duniya har abada mai shekara in kana musafiran amma in ya zan shi wanda shi musafiri na ka aksihi kamar sun koye nai wato in sun gabace su mukimai sun kai niyyar cikawa sai ya bayyana cewa a cikin musafirai na to shi ma a ada abadan na muna tare to wa fi tarki niyyatil qasri a cikin ingancin sallar musafiri da banne kasar wani imam ya banne cikawa shin sallar ta inganta ko ko a sallar bata inganta ba an ce tara dodon da adabi da sulmu takaddimi na sai mu ci gaba ma ku rubuta daras nan suka daras wani diba ta ajilul ahubati lokaci

a haramta bima a haram bihin imam ikina yayi kamar kun kulla da hotuna kun tashi da nan za kuna kun fi aikin hajji sai kun ka tafi da kun ka sauka sai mota ta dauke ku an kai madina shan bisa ga hanya kun ka ce shin wani wace har ma za mu yi wanga ya ce mu yi ifradi wanga ya mu yi tamatu wanga ya mu yi kirani to mu dai matsaya guda ai duk abin da ya za mu yi mu yi guda wani wani za ka yi duk wanda za ka yi shi za mu yi ko ce to mi an kace to sai shahara ba ta yanke ba sai an karabu ko da kun ka taso kun ka mi miƙaci kuma ko da waɗanda sun ka taso kun ga ba zai ku kuce to wannan yana dama ya ce a haramta bi ma a haram bin fulan duk irin haramar da wani ya shiga ciki na shige ta in ka to ma kai in ka ai ta mutu gidan doku in ka yi gama abin da take walo ne <laughs> kana ce mai makka ai kana ce mai makka <laughs> eh gama sai ka gama ka shiga duk abin da ya shiga da shi Allah ya gane da mu hmm.